Noma tushen arziki Noma tushen Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Eh, da farko dai shirin noma tushen arziki yana yi wa ɗaukacin masu sauraro barka da shigowa sabuwar shekarar 2025 da fatan za mu ga karshen ta lafiya. Shirin na farko a wannan shekara zai yada zango a Najeriya duk da irin tallafi da gwamnatoci ke baiwa bangaren noma matsalar karancin abinci ko tsadar abinci sai karuwa yake a kullum bayan kuma rahotannin samun yabanya da albarkar damina. To shin me ke kawo wannan matsala? wakilin mu abuja hassan maina kaina ya tattauna mana da wasu shugabannin kungiyoyin makiyaya da manoma a kasar ga dai yadda tattaunawar tasu ta kasance. Sunana Honorable Khalil Muhammad Bello shugaban kungiyar makiyaya da fata ta kullum Allah. To doctor kai za mu so ka gabatar da kanka. Sunana Dr. Faruk Rabi Imudi shugaban gamayyar kungiyoyin manoma na tarayyar Najeriya wato All Farmers Association of Nigeria. Dr. Faruk idan zan fara da kai. kullum ana maganar wadata ƙasa da abinci kuma gwamnati na ɗaukar matakai iri-iri domin tabbatar da an wadata ƙasar nan da abinci amma kuma har yanzu abincin nan yana nesa ga talaka musamman wurin samunsa da sayansa da kuma ainihin tsada da ya mame al'amarin abinci a ƙasar nan. Kamar ku a matsayin wani manoma ban sani ba ko ta ce kallon abin da ya sa abincin nan san talakawa a Najeriya da dama ba sa ma iya samun abinci sau uku a rana. Idan aka ce abinci yana tashi ya yi tsada to ba a yi kallo da kuma duk abubuwan rayuwa tashi yake ba. babu yadda za a ce shi kaɗai abinci kar ya tashi amma komai ya tashi misali fetur ya tashi taki bara mun siye shi akan naira dubu goma sha shida zuwa sha takwas ya ta haka ba yanzu bana an siye shi dubu arba'in da wani abu har ban ruwa litir muna siyan sa da naira ɗari da sittin yanzu an siye shi dubu ɗaya da wani abu haka duk ko menene akwai maganin feshi da mun siye shi naira ɗari takwas amma bana dubu shida saboda haka abubuwa ne suka tashi gaba ɗaya dole ko menene zai tafi gaba ɗaya yadda mota kuɗinta ba raba kuɗinta ne bana ba to haka abinci ba zai yi haka abubuwa ne suka tashi gaba ɗaya. honorable kadir muhammad bello a baya je mun sani cewa kasuwar kamar abin da ya shafi nama da kwai da madara kusan ya daga cikin abincin talakawa a ƙasar nan. Amma yanzu nama, kwai, madara ya zama sai gidan wane da wane. Ciwon ne kuka daina yi ko kuma dabbobin na kula suka daina yi ko kuma menene faru ne? Cizaye da sarƙaƙiyar da take tattare da gudanar da kiwo a Najeriya shine babbar matsala. Kuma matsalar ba ta tsaya ga makiyaya ba har ta gangara ga manoma. Domin manoman su ne bujagan duk abin da ya faru. dukkan burtaloli da aka sani sun doke dukkan wasu wuraren kiwo an mamaye yau ba idan kana tafiya ka ga dabbobi a bakin hanya shanin nan za ka kirga a ƙarƙarin su ma ko kana mota saboda ba haka suke ta kare kai na bakin hanya suna neman abu to mu din hanyar kiwo ne gwamnoni kalilan ne da ma gwamnatin tarayya yanzu da ta kafa wannan ma'aikata ta kiwon dabbobi a yanzu suka mai da hankali akan kiwo amma duka an yi watsi da shi wanda ya sa dabbobin ba sa rikuwa duk sun tsallaka sun tafi ta waje kuma a takaice ta inda ya shafi manoma shi ne da takin nan da yake faɗa ko dubu nawa na nema da na gargajiyar ake amfani amma yau dabbobin ma babu su balle a samu takin da za a zuba a gonaki amma ya fa ita ta tsarin ta ma taki ne to shanun babu su sun kare shi ya sa naman ma yanzu wasu kallon ta ma ba sa yi domin ba za su same shi ba So matsalar ita ce kowane abu sai an ba shi inganci an inganta shi sannan a shi. To kiwon kwata-kwata ma a Najeriya yanzu. Kusan babu zarafin da za a yi shi babu in sai a ce maka wai a kiwo na zamani a tara shanun guri Ya to in ka tara su ma sai da burtoli da dabbobin za su je. Ko kana da tasha sai da hanyar motar da za ta kai ta. manoman da su kansu sun kasa ke da kansu amma sai su taimaka a killace dabbobi guri ta su kansu manoman yanzu nan da wata ɗaya biyu ku duk za su koma au to don haka harkar kiwo an yi da ita watsi da ita kuma yanzu ya shafi noman ma gaba ɗaya Dr. Faruk Rabi Modi Honorable da Bello ya jefa muku kalubale inda yake magana cewa kuma mai lodi haka da sauransu. Gaskiya ne kuma mai musu lodi? A gaskiya zan iya cewa gaskiya ne irin waɗannan abubuwan da yake fara. domin makiyaya za su taso daga tun daga Mali su shigo Najeriya sai sun dire haɓaka su. Amma idan makiyayi ya je a wajen dawowa sai karar. hanyar da ya biya dawo ya tarar da cuta ba zai iya tashi shanunsa sama su tsallake ba dole sai ya shiga nan wurin sai ya iya yin shiga nan wurin kuma sai a zama abin ya jawo faɗa abubuwan da ya faɗa gaskiya ne babu ja mun kuma a ƙungiyance a gaskiya a kodiyance dama muna faɗa a kan cewar manoma su daina shiga burtali kuma muna muna kai tsara ga irin waɗannan waɗanda suke fita amma abin shi ne gaskiya ɗan siyasa da suke shiga ofis kowa ya shiga yana so ya ga abin da ya samu to su suke raba wannan birtani birtani kowace jiha sai an samu irin wannan shi ya sani gaskiya ne allocation ake bayarwa haka kawai sai a zuwa a bi wannan dazuka amma mu ba ra'ayin mu bane wannan duk wanda ka gani a nan wurin zaga wani ne wanda ya isa za a je a bashi irin wannan hanyoyin in aka bashi irin wannan hanyoyin saboda an ce kasa ta gwamnati ce kuma karkashin lokal gwamnati yawanci lokal gwamnati suke raba irin duk ana ake samun matsaloli kullum mu a cikin raba rigima muke mutuwa gabanin kisa. Za a ga ƙungiyar afal da ragowar mafiya saboda mun riga mun san mu da su ba iya raba mu shi ma manoma ne duk inda makiyayi ce in ya je ya da zango noma yake so ya yi zai ɗan ci da abin nan ɗinsa mu ma duk inda muke za a ga dole muna ɗan ajiye ɗan dabbobin a baya sannan duk inda suka zauna suna ban mana tashi na abubuwan hakan muka samu amma aka zo aka haɗa rigima tsakanin mu mutu a wanda mu ba ma so su ba sa so su sun san ɗan uwan mu ne mu mun san ɗan uwan su to mu da su muke so mu haɗa kai duk mu dinga ah, warware mu ba tare da ma hukuma ta shigo mana ba manoman da maza ya shiga kan hanya to mu ba ruwan mu da shi a wani rawul kadir muhammad garba kamar da dr faruk ya bayani cewar da gaske ne ana cinye burtolin nan amma kaga da kai kaman kana nuna ya ne ga manoma amma ga shugaban manoman najeriya ya ce haka ne amma kuma su ma ba a san ransa yake faruwa ba kuma idan ka duba kusan duka manyan 'yan siyasan ƙasar nan babu mutumin da in ya wurta za ka ji an ce maka ya yi gidan gona babu wani babban ɗan siyasa a Najeriya da bai da gidan gona. To menene sa ku eh, da kake magana yanzu kake nuna tsa ga manoma bayan kuma ga ainihin ga zahiri kamar da shugaban manoman ke bayani 'yan siyasa ke da wannan alaƙi. Ina godiya ga wannan adali shugaba na manoma da ya tafi gaskiya. Mu muna cewa manoma domin har su kansu wanda suke wanda suke ga gadara da ƙarfin mulki da Allah ya ba su hannun mai wuraren azuma noman suke don haka idan ana maganan an mari mutum ya ji zafi da wanda ya mare shi da ƙarfi da wanda ma da ya ya dan gwamfare shi ai zai ce marin sa kai. don haka mu noma dai ake yi kuma noman nan gaskiya ne yadda ya faɗa don gaskiya gaskiya ce galibi wanda suka fi handame wuraren kiwon wuraren kiwon nan masu ƙarfi ne da Allah ya ba dama. To su kuma manoman su ma akwai nasu su kuma nasu su ne kamar burkanoni kam ai su manoman ne suke ƙara faɗaɗa gonakin su da yau ka duba babbar hanya idan ka tafi daga Maiduguri za ka tafi Abuja ko Kano za ka ga cewa a ka'ida mita talatin talatin ya kamata a bari inda mai dabba zai wuce yau an waye gari manoma sun nome har bakin kwalta au mai dabba zai bakin kwalta kamar yadda shi ma ya faɗa ko kuma ya shiga gonar wani kaga wannan din shi ya shafi ainihin wato manoman ne waɗanda suke yan uwan mu ɗin abokan zamantakewar mu kuma babu dama noma ta yi babu ciwo babu dama ciwo ta yi babu noma kuma na tabbata da irin waɗannan adalai shugabanni in Allah da za a samu huta da muna iya haɗuwa mu saka alheri ga ƙasa gaba ɗaya. Masu sauraro a nan za mu sai a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da wakilin Hassan Maida kaina sai kuma Fiona nan duduwa mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.